musulunci kin tabbatar da cewa bai cancanta a ce a yanzu wannan yaron yana shiga ɗakin haihuwa ba. Tunzi ya kake so kawai yanzu ba na son yaron nan ya dinga shigowa gidan nan in fact ma ba na ma kwata-kwata in dinga in ƙara ganin kafan shi a nan gidan ki san yadda za ki kira ba su. masu ake yi wallahi zuwa an jima ake iya dawa mata to gaskiya ni dai sai dai ka aika min da shi gaskiya ba zan sake dawo ka ba da wai ta biya ka kudin ka kuwa yakin ba shi kudin ban sani ba dan sani Aminiya ah, Sirayya? Alamin. Eh. Yaushe a gari? Aiko jiya na shigo. Allah Allah yanzu kai dinki na ce shagon kwana ya kin girma kika bari sadiq zuwa to ai su suka so mai yin hutu shine ya bani ya jira ki wallahi aka san a mutunci ba ba wa sai an bari sai an ya dan bala ya ake ciki ya gari ne ya aikin kwa aiki ba da to ya me labari labari akwai shi wallahi da neman ka nake wallahi kai kullun a cikin nema na kake kuma ba abin da zaka dan bani irin ka ce gashi yana neman da kake mun ba ka dan ya ga mun wani abu kullun kana aiki amma ba ka ya ga mun wani abu ka je gareji ka gyara motar mutane da gaje ba ni ai ba mai gida bane ba a gareji dan wannan ba siya mun kake ba da ni da kai za a ga da da kai za a ga wanda zai siya ba ne mun fita muna da ina da ni da kai za mu ga wanda zai siya wannan mu kana fama da irin wannan dake kalli ba kaga wani dinki ba wannan na san akalla jin ya da to dinkin mata ne gaskiya ne ala kana shakatawa wallahi tallahi yawwa ka san kan me nake so yi magana a ban ban sani ba wallahi a san tasu ne ya giza ba ta wuce ta koki kashi <laughs> na gani na gani kan mutum ya eh na san dama ana zaka jira ai eh, tun da ya tashi yi haka ba inda yake jira sai kan nan to in bai daga a ka ba kai fa ba wai aboki ba ne dan uwa ne gaskiya an tashi tun yarinta na haka dai abin da naga zai sa ka a matsala dole ne kokarin duk yanda zan ga na kaula ita haka ne to gaskiya kamar yadda na sha faɗa maka abu tarayyanta ne ita ba abun yawa ne magana dai ba ya ce zan dama da ita saboda ana girma ya kamata a ce kuma abubuwa suna jan baya kai kanka abubuwa har su maka to amma wani lokacin abin da yake da mahimmanci sai ka bar shi ma ka zo ka ba da lokacin ka akan ta eh, ne kai ni ban ma taba ganin kawance irin naku ba a ce kuna girma amma gaba ɗaya kullum gaɗa jonewa ku jonewa ma kamar da ta cingan ya kamata ka rage wannan abun wannan shi ni kai ba gane ba wai to me illa haka ni illa ce ban gane ni ban gane ba gane ba kai kai ba gane ba ni ban ga illa hakan ba dan an yi wannan abun ba wani abu bane ba za ka gani yanzu ba amma na san nan gaba wallahi sai ka gani amma kuma na kamun fatan alkhairi kai kwa ma wannan Amma. wannan dai shine fatan alkhairi wannan maganar da nake ga ma in ka tsallake ta kan wallahi tallahi na san ba ka shiga tuwo billahi das ni dai zuwa nan gurin ka mai hira in ba ka jin hira ne ba zan ci ah, ai hira kenan tunda yana aiki ka zo kaga dole dan ba ka shawara aiki ba ni ba nan koma dama dama ban gama abin da kenan to na gode Aminiya Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Amin. Ah, ah. gani kamar Aliyu. Yau a gidan namu? Sannu da zuwa. Bismillah ka ga bara da kuma a wani zama. Wai ina yaran nan yake? Kowane lokaci za ka iya ganin shi ya shigo. Allah sarki. Ni fa ka ga alakan shi da wannan yaran yan fa wallahi ya fara damuna. Kai kai Ami. Sau nawa nake gaya miki wannan magana. Zai iya daina yaro ne kankani. haba ni kin tuna lokacin da nake irin wannan abu ni ma fato yanzu ba gashi girma ya zo mun ba anni to ai naga hankalin ba daya ba <laughs> anni zai dina shi fa yanzu kwata kwata shekarar shi 19 kar ki damu in bai dina ba yaushe zai anni ki dina daga hankalinki ki dina daga hankalinki kin ji shi kenan yawwa anni to zaraban me aka kawo mana ne kar ki damu na bari a gida amma aka fara kawo ruwan sanyi ya shago to shi ba damu <laughs> da ni da ke babu wanda zai iya raba mu gaskiya oh, ta wal am dama neman kama nake zan zo ma gidanku ne sai kuma ga ka kazo. Ok. ka san eh. ya tawo fa to ina ta so da ma in gaya maka birthday birthday mm. to gashi kuma yau za mu tashi yau yau din nan za mu tashi haba dai wallahi kuwa ya za ku koma wallahi za mu koma can gaba dai wajejen unguwa ukun nan ok ku gina wannan hankulin naku na dubai nan za mu koma can za ku koma za a baya fi wannan gidan naku kwala su dadi ne su waye ya fi a can ma za yi komai da komai normal mu za ki mm. a lafiya. kawo shi a gari wallahi jiya um, ina wannan yarinyar take a ta yanzu muka rabu da ita a nan ai aminiya ta to amini wallahi kuɗi nake so kuɗi za ka ranta mu kuɗi dai eh. idan na baka kuɗin nawa kenan nake bin ka ni na manta nawa kenan amma to bari in faɗa maka sai ka tuna wancan wanda na baka sannan ka haɗa da wanda zan baka ka lissafa nawa kenan sannan zan baka a ni ammi dan Allah annabi ke taimaka ni yanzu kudi nake so ni yanzu zan je abu zan yi da su ni zan baki kawai zan baki wallahi to bari ka je ni ban bata lissafi ba da wancan da wannan duka zan hada zan dora cikin lissafi sai ba ka biya na duka ni lissafi bai bata kai eh duka zan hada zan bayar yawa a bani a bani yawa ami yawa ami to ka ni bari wuce gareji to shi ke na Allah ke amin ka tsaya dai ka lura da kyau ta a dawo lafiya Allah ya sa sora ka je ka ci gaba da shiriri sanka da ka saba <laughs> yanzu ka kudin nan da ya karba karshen ta zuwa zai sai mata gift wannan yarinyar da duk shekara sai an mata gift sai ka ce wata diyar tsana amin amin ki daina daga makanki hankali kin ji ki hakuri duk zai yi daina wannan lokacin na yaran zamani sai an masa haƙuri idan ba a masa haƙuri wallahi ya ga kake kuka za ki dinga yi to Allah ya sa amin amin ki ta masa addu'a ki ta masa addu'a ko kin ji to yawwa amin gashi wallahi ina cikin sa nan kawai ne wani tunani eh so ya za can tana jira na na wai eh dan na can kai ko kunya ji ka kira annabi so masoyiyarka ko kunya baka ji a gaba na ba aka nema wulakanta ka ba akan ba to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi eh. ni na kai yanzu yanzu zan je dan majalisar nan ta mergen nan eh. zan je dan zauna isha tana yi gare na dan yin lub zan yi can ka gani nan daga nan sai kasuwa zan je in siya mai ba agogo na birthday za ka shigo ai a hawa da wallahi Allah birthday ta za yi kuma sai da magana ta zo ma birthday na ta kuɗa ma za a ga to mene ni ma dal kai banza ne kai birthday ai haka yake ba a tama shi da Allah shi zuwa yake da Allah za a ci abinci za a yi caca su za a yi caca su nake gaya ma mun ba ka san me eh ne kwadi na ketara Allah Allah Allah ai ka ce ba ni bane Allah a ofe za ka yi za ka ce kai da ka sani kenan to in ba wanda ya sani ba ai zai ce ofe a kai Allah Allah ofe ne you need to key in on the mic ofe ne kowa na best ofe ne kowa na keke na pep ofe ne kowa na phone ofe ne kowa na iphone 8 ofe ne kowa na best ofe ne kowa na keke na pep ofe ne kowa na phone ofe jigayu Talent from Guatemala wani layu ba wani layu harkar waka sai da na rikide bana bana ji kai wani taron sai da bashi Omo you shag like that, shag oh, like that, shag like a that, yo. Maji dance like that, dance like that, dance like a that, yo. Up your hand like that, hand like that, hand like a that, yo.